Jirgin sama ɗin Nas Airline na ƙasar sa'udiyya ne ta kwashe rukunin farko na alhazan Ghana su ɗari hudu da biyar kamar yadda Alhaji Usma'ila Jigo a hukumar aikin hajin ƙasar ya yi wa muryar Amurka karin bayani a wayar tarho. Yau jirgi na farko ya tashi daga da alhazin gane mutane da biyar sun ka tashi yau da safe zuwa mani a ne jirgi guda hudu zai tashi <clears throat> kowane jirgi ya ɗauki mutane da 433 in ka gama duka ya baka alhazai dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu. Kafin maniyyatan aikin hajin su shiga jirgin sama, shugaban hukumar aikin haji Sheikh ICQ ya bukaci da maniyyatan aikin hajin su yi ƙoƙarin ɗaukaka tutar ƙasar Ghana ta hanyar bin dokoki yayin da suke sauke faralinsu a ƙasa mai tsarki. Mu duba komai da kuna yi daga yau har zuwa nan har a kai wuni. ka yi laifi a tuna laifi Allah Allah ya sa mun ka zuwa dimka mun ga kun ambassadors na Ghana shirya sa abin da ya kamata ku yi yi duka har zuwa yanzu ya fito na ya teku fuska cikin Wasu maniyyatan aikin hajjin sun tofa albarkacin bakin su. Sunana ta yi Hanifatu da muka zo wallahi ba wani matsala. Mun gan kama wuri ya yi fine kuma akwai fili yadda ya kamata kuma muna gan kama process nan na tafiya smoothly ba wani ma ba wani matsala. sha Allah ni ma na zo in je ni ziyaran kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na so in je gabas insha Allah ko izinin Allah. To gaskiya alhamdulillah wuri yayi kyau dai mun gode ma Allah da yayi kokari eh mun ga yayi kyau. Sai dai ana sa ran maniyatan aikin Hajji su dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu ne za su tashi daga Tamal a jihar Arewa kazalika dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai su tashi a filin sauka da tashin jiragen saman ƙasa da ƙasa ta kutuka da ke Accra a kowace shekara Ghana na samun kujerun aikin Hajji fiye da dubu shida amma bana adadin sun ragu sakamakon wasu matakan da hukumomi a ƙasar Saudiya suka ɗauka tun lokacin da cutar covid-19 ta zamo annoba hamza adam muryar amurka kuma si Gana.